الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن تعفو تعبكو آه. يا ماشي نعم أنا وجه ماتش قال 2016 كلمة ميلادية يا شيخ هذا كاتب دعالي daga القول المنير في علم أصول التفسير shekul allama ismail ibn usman a الزين maki ga darsu alhadi ashar darasin gobe ni ne kafin su guni ciko fil qira'ati da an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu annahu a biha ce kira a na gobe daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ki da annabi ba wacin ganin san to zo go ba ba ne wallahi egan gwaci da ya ce an yi hannabi bayan na an yi hannabi bayan na an yi hannabi bayan na غفى من ذلك ما رواه الحاكم بسند عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قرأ nínú yugo yana alhajima ba abdullahi gobe sinari lo ba abi hurairah radiyallahu anhu ce ci je da yin kidi annabi sa sallan ba ayayen maliki yawmiddin ko hmm. bila alif in maliki yawmiddin ban da alima na maliki yawmiddina dai ba ga maliki yawmiddin وقد قرأ بها a من wa hum agama ya abu amru abu amru yani bi ibnu amiri to hamza to ibnu kasiri to nasa wa qara asim wal kisai bil alif amma asim to al kisai baga maliki yawmiddin ko ji gani ko wa kadhalik a ga gaba آية اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم يفاتي آية وطنشي أقو بالصاد بالصاد وهي قراءة الجمهور لا قراءة الجمهور ما أدا قنبلة بمب قنبلة وهو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي فإنه قرأ بالسين وبعدين اهدنا الصراط ونجي الصوت ونجي صابون با وما أدا خلفا وهو أبو محمد خلف بن هشام فإنه قرأ بإشمام الصاد ضايا معنى صاد وش إذن الزراطة قالوا لتافيان لجيغيتي تراجم especially حفظ الأمانة ودو التهاني في إمام الشافعي لنتاس نجي الإمام أبو عمرو الداني وكيتي لنقراج ونوعتي لكريم نجي وكذلك قوله تعالى حتى قال بعد سيد لاتني قصوت البكرة فرهان مقبوضة ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wani tabbatar ke da annabi sa kara a ne ba aya wuce ga faruhu nun da don dammi ra Wani ha bi ti jami bi gairi alif to ne ko da dammi rawi bi hawi amma ala ni idaba wa hiya qira'atu ibn ya kira qira'atu kathir wa bi amurin ga bi amurin وأما الباقون أما زي كمن قرأوا جونا فقرأوها أبدا فلهان مقبوضة بكسر الراء بكسر الراوي وفتح الهاء وألف بعد ذلك لبيض مبنى وقرأ صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعد ننشوزها لحمكم بضم ننشوزها بضم النون الأولى نون يا فاري نعم. ويا ضم وسكون الثانية نون يبعد ويا سكون نون وكسر الشين بعدها نون شي كو بعدها ذنوب زايد وهي قراءة حمزة نجاي كراية حمزة والكساء كراية الكسائي وعاصم كراية عاصم وابن عامر كابن عامر وقرأ الباقون كو لما مكان مباقى ننشرها بالراء بدل الزاي كو جدان أخو وقرأ الله عليه الصلاة والسلام لما كان مباقى من أنفسكم كو آمنوا كو فتو توبة في آخر سورة التوبة بفتح بفتح الفاء معنى لقد جاءكم رسول من أدي min من أنفسكم كو أما من أنفسكم no min an anfasikum wale ga bi fatil fa bi fata ya fawi wa ma'ana mage mina azumikum qadran kama sabata ni ina ba ma'ana min zai bi sai ta fi tutun da yayi wa ga buga min anfusikum min ta ce yau ko ko buga min min zai matsayi ga kwa daraja ga min yayi bani wa da ga rike kira to kan to ya sai ke ke kemne fasalu ga da min azumikum qadran kama sabata ni ina ba radiyallahu anhu قال في روح المعاني بدنا روح المعاني وهي قراءة ابن عباس لا قراءة ابن عباس وابن محيث كابن محيث وزهري وقرأ السبع قراءة بعضهم من أنفسكم جمع نفس جمع نفس جمع نفس فغير ذلك ما ثبت عنه من هنا كيف يمكن نجا كو نو no. wale ga ne wagon goba wannan wagon nun wagon annabi sa sallar sai ba to kafin ke a ta take nan mu sai ba to haya shi ban sa yau sai jike sai go a kai gorwa wuce ya sai yi lawo shi الدرس الثاني عشر درس يقول بقبيتي في من في من اشتهر من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بحفظ القرآن الكريم وإقرائه etiye zane jagwe ke tace sahabe jo ga zawo ciya alkur'ani go tsafiye gbona a maki agwe ke ke da sai ba qur'ani ya zanu ci nan mana kana qur'ani da shi ko to نفى من الصحابة الذين اشتهروا بذلك فمن الصحابة الذين اشتهروا بذلك أحد عشر من الصحابة الذي agwe ya ke da alkur'anu gwaso alkur'anu gwaso fite ko ko ji gane fiye gbọ a mafike lokuta shi na mini abu da ni da nan wa kuma gai al-hashimi usman وأبي بن كعب الخزرجي وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي بعبد الله بن مسعود الهزلي بأبو الدرداء أويمر بن زيد الخزرجي بمعاذ بن جبل قال بأبو قيس بن سكن رضي الله عنهم فهؤلاء الثمانية اشتهروا بحفظ القرآن wa talimihi li ghairihi za gutu ta na bayani za na ji agwe ɗe da go gote da alkur'anu ko fiye gbe da alkur'anu ba mu zanu ci fa fa'anuhum daga ba za na ji akaza daga babu gago abu huraira abdurrahman ibn sahri dausi al-yamani abu huraira ko ne hmm. abdurrahman ibn sahri dausi na daga buga bu a jikiyo ina ne daga ba zai ji gogale a nan ga bu a bu yana kuranu ba mu wa abdullahi ibn abbas al-hashimi to abdullahi ibn abbas ne da ba ne ya buɗe yin ba mu wa abdullahi ibn sa'id al-musallibi ta abdullahi ibn sa'id radiyallahu anhu ozo man ji ga ce ki ji su ne abu ne ko kin da bani jadena amma popular ne ga abdurrahman ibn wal ilmu inda allah na fa'ulai salasatun aka zo an ula'ika Samariya. na ta sahabi ga mutanen a fiye da ɗin kurani ɗin ba daga ba ga mutanen nan ta jimlatu sahabata aha da ashara radiyallahu anhum ajma'in a yi sahabi na suna da hutun ba ne gobe ni mutata plus wuta wa amma tabi'un amma tabi'un na shi فقد استهى فقد استجرى منه بحفظ القرآن وإقرائه كثيرون يعني فوقلا دي القرآن وقصيد القرآن لا ولا هنا دوسو من من أبوا دي يزيد بن القعقاع يزيد بن القعقاع دبو ولا عرج عبد الرحمن بن هرمز لأن على عرج عبد الرحمن بن هرمز ومجاهد بن جبري تو مجاهد بن جبري وعطاء يساري انت عطاء يساري والاسود ابن يزيد واسود ابن يزيد وإكرمت مولى ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري حسن البصري وعبيد وعبيدة بن قيس السلماني وغيره من يتوش مجلس عن مجانا فهؤلاء القراء ذا قرآن باش النجي والحفاظ قرآن كفتش النجي من الصحابة والتابعين من الصحابة والتابعون جي هم مرجع هم مرجع القراء السبعة المتواترة ذا نجي قراء السبعة نجا إلو سنوي كافي فايجو كوا باتانا إذا نجي قال لهم جديد يجي وبسو نعم kiratun kirajo sai na nafiyan ibn nafiu akhadha an yazid ibn qaqa ibn nafiu ugo ka tu qur'an ugo daga ban yazid ibn qaqa wa ibn kathir ibn kathir ma ugo ka tu daga ban ribo akhadha an abdullah ibn sa'id ugo ka tu daga ibn sa'id wa aba amru abu amru ma akhadha an yazid ibn qaqa wa mujahid ibn mujahid ibn qaqa ugo ka tu ugo وابن عامر ابن عامر ما أخذ عن أبي الدرداء وكاتب قرآن بي دقبايا أبو الدرداء وعاصما عاصم ما أخذ عن زر بن حبيش نقول ونقول قديبة زر بن حبيش وحمزة حمزة ما أخذ عن عاصم نقول قديبة عاصم والكساي أخذ عن حمزة كساي ما قديبة حمزة رضي الله anhum ajma'in wa da garin da bai wa gulu wa ga dan wa da cikin shi Qur'ani bayani da nan fata ne ku fitina ala bayani ya sa shi ne ko ne gaggawa ga fata ne kan ga Qur'ani fitare amma da yi popular mini agona ẹgbẹ́ ni wọ́n ti wọ́n fi ẹjú títí shi àti wọ́n Qur'ani fitina Qur'ani a kufula da yi limuci elu da ya kan zo e, da ya mai graduate gwata abu sarari ko na tula misali ba wani yadda ya gawa gawa da ya kuran bitika ne ya sabi da ne a gada wani ya ozo matsalin babu ya kukura da so yi zikin mawakaci ya kiyo alimamu shi kiki a zuwa bayani ko la bayani bai ba ne kuka tun kiki na a mun yi ba baluwa ayatun bayyana tun fi sudurin lazina utul ilm wal ilmu inda ba ta bana su yi goro man za a zarfa salisa hashar bana su ta yi ci wako al-mu'arrab wal-gharibi fil ƙur'an al tabbatar waje ya al-mu'arrab ta al-mu'arrabu kalima na asali wujilar amma ba larabe shi ya ji amfani biyu ta ake fati ya ji ne larabci nan ga al-mu'arrabu algari buganci masu ku ngayi kalima na wazu ike wasu wazu ya ga ko bi ma na ẹgùn yóò na ẹgbẹ́ bukata ya yi ko jira na ko. shin yan ne zan kura nu kashi hudu ba wani wakon gaba abin nan jini na jina halarci ne da kur'anu kashi hudu ba ko ina na ko number two kalimar shin kalimar jimada alkur'an wani common balare da ƙuya saka ƙuya yi ne kashi hudu ba kuyo yi ilam man gaje kike annal mu'arraba kire ne al mu'arrab na bidon mil mim وفتح العين والراء المشددة هو اللفظ الذي يوجد في اللغة العربية لا لفظنا ajiye lafazin shigo shi mai larabcin istimalu ba larabe ji amfani biyu wai wujadu lau istimalu fil a jami'a jini na maji ba larabe a nasu shi na maji larabci a nan ji amfani da kalma wuce an ka a na a asalin wuce sun manukila ila larabiya yi ilaman a cakali mawacin mu da shi larabci a cikin jamfani guri wa min ha min yubo asma'u galibin anbiya hmm. suna shi ya galibin annabawa shi kai ibrahima ke suna annabi ibrahima nan wa isma'ila ke suna annabi isma'ila nan wa ishaqa ke suna annabi ishaqa na. wa gairi zalik bai ne jin na jane ngozi gane ko hmm. wa kad salafa al ulama fi al mu'arrab man jidatan ne ba in bayane ga al mu'arrab nan da qur'anu kashi da wa na ga kalimar wace da na asali wuji larabta amma gobe daga shi ai jamfani daga shi daga shi mutum a ce bai jamfani bi larabcio ku ci da qur'anu a lin kariya hmm. hal warada don gawa kadi salafal ulama man ja da can ba fil mu'arrabi ya ce kalima al mu'arrabu ma'ana ina wuce larabci amma ga bukabla da larabci ne alwara da fil kurani gobe da kurani kalimun amla ka shirya wasu hihu man ya gane boka ya gane ta zu gane wara da fi da mu lakin ma mun dokuwa zai yiwu وهذا لا ينافي قوله تعالى وهذا لا ينافي قوله تعالى انما ولا ينال هذا بعض ولا تنقم وقرانا عربيا ولا ينال هذا بعض لا تنقم قرانا عربيا يجي قراتين بجميع لارتينا لان المراد يقول لك الغالب غالب او ان العجم الذي فيه صار عربيا او صار عربيا جميع بالعربي jimin da ne ji jimi larabciya wuci bai da ƙuranu nan washe fati ya jimi larabciya ni bi istimar al'arab lahu ko sai bu amfani ba balarabe sai ji biyu nan wata na fi aslihi da tambana ladan asali ne mana ndu a sai ji amfani da ake je pati ne ji waje waje mini ya ji mutu har tu ba bu na zanu ta tuwa ba da sai to asali ne sai bi nan wanda ya gani au an naumin tawafikin lugat awo sama wanda ni ne yana shini je labiri nina yanzu ci je dabo wanda ya yi bababe za ni wace amma an yi yi ji nuci ba ni ya so bai yi ji ne wani ya kala shi ya je ni misali mota ne ke mota waga da ba ke zo shiga baba wa gidi shiga baba ne mona wa ke da ba su ni ko shiga baba wa gidi shiga baba na mona ya kala ka wa da to ba yo shiga baba wa ji fahimta ga ne da wa da ne baba ya je ne ko wa ne ge to to fuku lugat so wa ne ci ga ya mu'arrab na qur'an ba ni wan ngai ne ne ba ni ko ne ba ci sai ya wuce na biyu mila arabta na balarai sai bi amfani bi na wani fati shi mila arabta ne ne ya taci amakiya min ta wasu kulluga su jimi shi daji wafakun daji dace abu da shi san misali zalika misali awa'un awa'un da ba ce latin ga inda ibrahim awa'un halim ko lafa hmm. inna ma'ana ma'anai awwawu ba ga ikiyo almuqinu bi lughati hmm. habasha ko zanne je yakini wuce made gaskiya yana da shi habasha ci shi wa kadhalika alkiflu atlaga ba na ce ce latin ne gagan ya kullahu kiflun ha, ko zanen waje mutum ba goji mini ugo ko jiya na ko? na wa kawai tare ba zai na tuna gan yiwuti kun kiflai ne ni rahmati sai shiga alaƙa mutum ba goji ya yi guba ya ramu فإن معناه معنى كلمة كفلو يكيو أضيفو إلى عقب سماد جنة times كو بكسر الضاد بلغة الحبشة نولي الضعف كو بكسر الضاد بلغة الحبشة وكذلك القسطاس أشهى كلمة قسطاس قسطاس يتشمي عدلشي بمعنى العدل وغير ذلك بمعنى عدلشي بنبي كي تجينا جاري أما الغريب كو أما يلي الغريب نو فهو هنا باب النوي اللفظ الذي يطلق على معنى لا يعرف إلا بالتفتيش ngai kalima ne lata ta mana na a iya sai daga ji bicike wal bahth anhu fi ma'ajim luga da dictionary la arabi jo wala madkhala li ra'i fi ra'i ma ga da wannan ba e ba da ni ne nun goyen mu duwo na fa e za a ci wa sai o ga wa ji fasara alqur'ani wa ga wa ji fasara hadisi wa da dictionary ya munji ko hmm. lábẹ́ àtìká fún ọ̀dẹ́gẹ́ gbọ́kàtí wọn ọ̀dẹ́gẹ́ ju ọ̀fẹ́gbẹ́ dictionary sílẹ̀ ọ̀dẹ́gẹ́ ju ọ̀fẹ́gbẹ́ dictionary sílẹ̀ wọ́n jẹ́ à ń kẹ̀lé àwọ̀ àbẹ́tí fọ́sẹ̀lẹ̀ ẹ̀yẹ ń wọ̀ tí nù dìkí àná wọ́n jẹ́ lè kpánà dánwó nànà. nga mala ayi tẹ̀lé ká ẹ̀ gàrí ni tẹ̀lé ká ẹ̀ kí wọn ẹ̀ gàrí trend asari strange word na gaje hmm. da hadiso da sauran suna nga littafi wuce ya ko wato nun da hadiso ka zoni ɗaya ka ne ɓajiyo ka ce wa gaya ganin dishinari yana hadiyo ka so ko mai mutu ne fasara waye jina nga le eh? nga le ba wa ne ba فهو هنا اللفظ الذي يطلق على معنى لا يلفظ ناجع لا تشيا معنى لا يعرف إلا بالتفتيش نذا يعتبر بتكجي والبعث عنه ببعض تيوب في معازم اللغة ديشنا للعالتيو ولا مدخل للرأي في رأي ما دكيا جدب عبا قال قصورة كلمة القصورة ما اسم للأسد <laughs> كو؟ نعم sun da ya ce farrat min kasuwara wanda ya tuye gaba wal ab wa fati'atan wa abba min qawlihi ta'ala da ba zai nan daga fati'ata wa abba na wa gari zalika ma la yurafu ma na illa ulama'u hmm. ko ne da duwa ce ma ne ya sai manji المطلعون نجد بتجت بقى تجك عتجنا والنقلة الباحثين قال لذي يكي مدى بيدي بدا يقول لها تجيب تجينا والله أعلم سيكا كتجاب أن بريقات جينا الله يبام الأداء بريقات شبشنا الله سخوف فاقل إليه عند الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu alaikum rahmatullah